Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana ta fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. Yau Alhamis hudu ga watan janairun shekarar 2024 kafin ku je abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanin labarai. To Aisha mutane goma sha hudu sun mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai zirin Gaza yau Alhamis. Jami'an NATO da na Ukraine za su gana don tattaunawa kan munanan har-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa kan Ukraine a 'yan kwanakin nan. sannan masu ayyukan ceto yau alhamis sun yi ta famar neman mutanen da har yanzu ba a jin ɗuriyarsu biyo bayan girgizar ƙasar japan ta ranar litinin to kanin labaran kenan A cikin shirin kuma za a ji cewa gwamnonin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya sun gana da gwamnan jihar Plateau domin nemo bakin zaren matsalolin tsaron da yankin ke fama da shi. How can we resolve Because this cannot continue to happen on and off. Ya ce ya za mu yi mu magance shi saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba. Kai ne za ka ɗauki mataki na tattaro dukkan masu ruwa da tsaki ba tare da la'akari da inda suke ko suwaye ba. Za kuma ku ji cewa hukumomin lafiya a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar sun tashi haikan don kawar da baragurbi daga cikin ma'aikatan lafiya a jihar bayan rahotanni da ke nuni da cewa wasu daga cikinsu suna aikata ba daidai ba. mun ba da kashe da cikin wannan takarda in ba a tsaida ba akwai dokoki in ma wane ne kake ana iya kore ka daga aiki ana iya sake ma waje ana iya kai ka kara sannan hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki ai kuma a yau shirin ya mai da hankali akan matsalar cututtukan sanyi bayan nan kuma za mu karanto wasu daga sakonnin ku masu sauraro yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai gaza yau alhamis ya hallaka mutane goma sha hudu a cewar ma'aikatar lafiyar gaza wadda kungiyar hamas ke tafi da ita yayin da isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-haren jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakar ta falasino ma'aikatar lafiyar ta ce harin na isra'ila ya auku ne a khan yunis wanda ke kudancin gaza kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara tara isra'ila bata ce komai kan harin ba kai tsaye to amma ta bayar da rahoton kai hari a khan yunis wanda ta ce ya hallaka wasu 'yan bindiga uku waɗanda suka yi yunkurin dasa bam rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta na ƙasa sun kashe biyu daga cikin mayakan a wani gini da ke kusa da wurin jami'an neto da na ukraine za su gana a makon gobe don tattaunawa kan hare-haren jiragen sama da rasha ke kaiwa kan ukraine ciki har da wasu faɗaɗɗun hare-hare tun da aka shiga wannan shekarar mai magana da yawun neto dylan white yau alhamis ya ce sakataren janar na neto johnston talbak zai shirya ganawar ta neto da ukraine ranar goma ga watan nan na janairu biyo bayan hare-haren da rasha ta yi ta kaiwa da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa jami'an ukraine sun yi kira ga ƙawayenta da su daɗa ƙarfafa yanayin tsaron sararin samanta yayin da rasha ke ta auna biranen ukraine da hare-hare na makamai masu linzami da jirage marasa matuka kulle yomin masu ayyukan ceto a japan sun yi ta fama yau alhamis wajen neman mutanen da har yanzu ba a san inda suke ba biyo bayan babbar girgizar kasar nan da ta auku ranar litini daura da gabar ruwan yammacin kasar yayin da ake fargabar cewa lokaci ya fa Firaminista Fumio Kishida ya ce an ƙara yawan sojojin da aka tura su aikin ceton daga ɗaya zuwa shida. Girgizar kasar ta hallaka mutane aƙalla 78 baya ga wasu kuma 330 da ta raunata. Zuwa yau Alhamis akwai mutane 51 da har yanzu ba a san inda suke ba. Kashi na farko na labaran duniya kenan nan ba da jimawa ba Ibrahim zai karanto sauran labaran. Kafin nan zamu nufi arewa maso tsakiyar Najeriya inda a makon jiya aka kashe gomman mutane a wasu ƙananan hukumomi a jihar Filato. Lamarin da ya jawo hankalin gwamnonin jihohin yankin kuma suka ga buƙatar tattaunawa da tukwaran aikinsu na jihar da zummar kawo ƙarshen rikice-rikice a jihar da ma sauran matsalolin tsaro da ke addabar jihohin yankin. Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton. Gwamnonin shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya sun ƙudiri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe don dakile kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Filato. Tawagar gwamnonin ƙarƙashin shugabanta kuma gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce ba za su bar lamarin kashe-kashen ya ci gaba ba ba tare da sun ɗauki mataki ba. Shugaban gwamnonin na jihohin tsakiyar Najeriya ya jaddada cewa ba rikici ne na makiyaya da manoma ba amma ɓata gari ne kawai ke sintirin kashe al'umma da ba su yi musu laifi ba. Shugaban ya kuma buƙaci gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan da ya tattauna da masu ruwa da tsaki. How can we resolve it? Because this cannot continue to happen on and off. And that is the reason why we came, Your Excellency. You should gather the courage to invite all those involved, all the major stakeholders, irrespective of where they are, who they are, ya ce ya za mu yi mu magance shi saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba dalilin zuwan mu kenan mu faɗa maka cewa kai ne za ka ɗauki mataki na tattaro dukkan masu ruwa da tsaki ba tare da la'akari da inda suke ko su waye ba gwamna abdullahi sule ya buƙaci yin amfani da na'urori na fasaha don kamo ɓata gari da hukunta su Gwamnan jihar Benue Reverend Father Hyacinth Aliya wanda ya ce shi ma jiharsa na fuskantar matsalolin tsaron ya ce ba za su zuba ido suna kallon 'yan ta'adda na kisan mutane ba. We have one accord that peace must return to Gwamnan jihar Benue kenan Reverend Father Hyacinth Ali yake cewa haɗin kai guda muke bukata a arewa ta tsakiya shine zaman lafiya ya dawo. Ya kamata mu kuma haɓaka ayyukan noma. Gwamnan jihar Neja Umaru Bago wanda ya ce shi ma jiharsa tana fama da matsalar tsaro ya jaddada muhimmancin tattaunawa. There is need for us to look at other non-kinetic approach to solving insecurity issues. ya ce yana da muhimmanci mu duba hanyoyin warware matsalolin ba tare da amfani da karfi ba. It's not the issue of herders farmers clashes. This is banditry and banditry is terrorism. And in terrorism, negotiation is not acceptable. Bago ya ce ba batun rikicin makiyaya da manoma ba ne ta'addanci ne kuma ba a tattaunawa da 'yan ta'adda. A martaninsa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya ce shiyar arewa ta tsakiya tana kunshe da ɗimbin arziki don haka dole ne su nemi hanyoyin kare al'umma don samun ci gaba. We need to re revive the meeting of North Central governors so that we can be able to, to make sure that we harmonize our position on the challenges that confront us. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa ya kamata mu farfado da mitin na jihohin tsakiyar Najeriya saboda mu haɗa kanmu da tunaninmu kan matsalolin da suka addabe mu. Ƙungiyar gwamnonin jihohin tsakiyar Najeriya sun kuma ba da tallafin naira miliyan ɗari don sake tsugunar da waɗanda rikici ya shafe su a ƙananan hukumomin bakwas da mangu. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta tallafa wa jihar Filato da kayayyakin asibiti don kula da waɗanda suka samu raunuka suke kwance a asibitoci daban-daban na jihar. Kayayyakin da suka hada da bandeji, plasta, bakin allura, auduga da safan hannu da sauransu sun kai na miliyoyin dala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zainab Babaji. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Ibrahim da kashin labaran na biyu. To Aisha, China yau Alhamis ta bayyana rashin jin daɗinta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China sannan ta ce za ta ɗau dukkan matakan da suka wajaba don kare 'yan ƙasarta biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa wani harin bindigar atilare da ya tarwatsa wani wuri a ƙetaren iyaka ya raunata wasu an yi ta fafatawa da makamai a jihar shan ta arewacin myanmar tun daga watan oktoba lokacin da wata gamayyar kungiyoyin tsirarin kabilu ta kaddamar da farmaki kan sojojin da ke mulkin kasar kafafen yada labaran china da dama ranar laraba sun bayar da rahoton cewa harin na atalari da aka kaddamar daga myanmar ya fada ƙetaren iyaka a garin nansan da ke lardin yunan na kasar ta china inda ya tarwatse ya raunata mutane da dama a ƙarshe yayin da tsofaffi ke daɗa yawa a china har ila yau kuma yawan 'yan ƙasar masu iya aiki ke raguwa kasar na fuskantar wani babban kalubale game da yanayin rukunin mutanen cikinta daga cikin kalubalen akwai batun yadda za a karfafa gwiwa ma ma'aurata su kara hayayyafa da kuma karfafa gwiwa ma matasa su aure bisa ga wata ƙididdigar da aka fitar makon jiya fiye da rabin mutanen china masu shekaru tsakanin 25 zuwa 29 sun kasance ba aure a shekara ta 2023 wannan adadin ya yi daidai da na makamantan wannan rukunin a sauran kasashen da suka ci gaba da dama ga matasan china da dama akwai dalilai da ke karuwa na rashin auren. da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wannan karan jamhuriyar Nijar muka rufa. Hukumomin kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar sun gargaɗi ma'aikatan asibitoci a jihar Tawa da su shiga taitayinsu bayan samun bayanai cewa waɗansu daga cikinsu na tura marasa lafiya zuwa asibitoci masu zaman kansu. lamarin da ke tattare da haɗarin rasa rayuka da ma mayar da hannun agogo baya wajen ƙoƙarin ƙasar na tabbatar da samar da ingantacciyar lafiya ga al'ummar ƙasar haruna mamman bako gare ka Tun lokacin tsohuwar gwamnatin jamhuriyar Nijar ce da sojoji suka hambare ofishin ministan kiwon lafiyar kasar ya kaɗo cewa ana karkatar da waɗansu marasa lafiya a wani sa'in daga manyan asibitocin kasar na Yamai da ma dukkan jihohin takwas na jamhuriyar Nijar zuwa asibitoci masu zaman kanunsu inda ma ministan kiwon lafiya wannan lokacin ya zargi waɗansu doktocin manyan asibitocin kasar da aikata haka sai gashi a jihar Tawa hukumar asibiti ta yi wani gurnani yi da hausawa ke cewa ba kuka ba ne game da wannan danya aikin da ke faruwa a waɗansu asibitocin gwamnatin ƙasar zuwa asibitoci masu zaman kanunsu kamar da shugaban ma'aikatar kiwon lafiya na jihar tawakakab alhaji yahaya abubakar ya yi wa manema labarai karin bayani kwanan gamo hiddo takarda tun da dan malati sai shi zo likita a diba shi kuma daga baya a ce shi ta wata clinic mai zaman kanta ba daidai ba ne mu ban mu kika ta likita mai zaman kanta ba amma din daga can ma ka tai ba wani matsala ba ne mai ba mu yarda har ka zo likita a maka examen a maka komi da komi cikin likita kuma daga baya wani ajan cikin yan likita ya tura ka can wata likita mai zaman kanta dan shi ya samu wani abu ko ita wacce likita ta samu wani abu suna kamar su kuma akwai masu aiki can da ka gewa can kuma shine za ka tarra a cewar kamar da ali jambai babban magatakardan kungiyar ma'aikatan likitoci ta jihar tawa akwai likitocin da ke karkata marasa lafiya zuwa asibitoci masu zaman su inda wani bin likitan da ka ishe asibitin gwamnati ne za ka ishe a likitar mai zaman kanta. Eh, takardar wannan bamgalahin ta ba da mai bamgalahin ba kan san shugaba shi ana gaya mishi ne in ya ji iri wannan abubuwa dole sai ya ba da kashedi a daina iri wannan yanzu na likitoci kadai ake gani a fannin corruption ki aka ce wanda ya yi corruption duk wanda aka ma duka ake kama tana walita shi da kan shi to ka iske ne wuri kaza program ne gare mu wasu sai su gani ni ban na ayan shi ina da kuɗi na wannan kai ne ka ce ma ka kai ni kyan ka gani ba likita ce ka kai ba da dadewa da in ji abdullahi muhammad gumar hamma mukaddashin jagoran haɗin kan ƙungiyoyin fararen hula na kadar da concertation na jiha sun sha jan hankalin gwamnatin ƙasar akan wannan lamarin amma ba abin da aka yi zo yanzu ka wannan kawa abu sababbe ne gare su zaka ganin ka zo consultation sai a iza ka cikin likitoci can wanda ya kamata kashe ka biya wannan abu ba ba abin da ya babu mamaki ne ba a matsayin mai yan kungiyar hula wannan abu an jima ana yin shi kuma mun jima muna fafatka da wannan abu duk dan ƙasa ne ya kamata duk inda yake ya sa ido ya gani bisa wannan arihi ido an ba su suna yin wadda sun kaga dama ba yau ne ba an ka saba yin shi. In shi babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tawa tuni dai suka aika takardun gargaɗi ga waɗanda ke aikata irin wannan aikin. Mun ba da kashe da cikin wannan takarda. In ba a tsaida ba akwai dokoki in ma wane ne kake ana iya kore ka daga aiki ana iya sake ma waje ana iya kai ka ƙara duk matakin da ya kamata mu ɗauka insha Allah za mu ɗauka shi don a magance wannan abu. Sai dai ma'aikatan kiwon lafiyar sun nuna rashin jin daɗin su game da yanda suka ga takardar gargaɗin na ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar ta gaida haruna mamman bako da wannan rahoto Masu sauraro kar a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da biyar da kuma talatin da 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10 da minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na farko a wannan shekarar ta 2024 miladiya zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansa musamman a wannan lokaci na sanyi. Sunana Yedu Shokolo Jona. Musamman yanzu a yanda muke yanayi na sanyi da ƙura. Wani mataki kake ɗauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi? Tun da lokacin kura ne ai kowa ya san eh, lokacin sa ne. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi kaga dai kana tafiya inda kura ya kamata ce kana da hankaci ko abin rufe hanci saboda wayannan kuran da suke suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai ka ga mutum nan da nan ya samu mura so ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai ba ne ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu kaga lokacin sanyi musamman fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu ai wannan lokacin lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai ya haka in ka ga bakin ka ya dan bushe sai ka shafa ba sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa wannan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a lebe ne lebe mutum ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaseline nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita eh sunana Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyi ya kamata mutum ya nemi man shafawa da shine na farko dan zaka ga kayi wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka jikinka duk za ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'innan masu ma kan taimaka da kuma mutum ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma ma sanyin shi karan shi to idan ka samu inan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake yi to wajen kamar kura haka zaki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya daukan su ta iska haka kuma yanzu iska iska tana kadawa akwai kura zaki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi dan kare kanki daga wannan to ni dai a nawa suweta nake sawa kuma ina kokarin duk inda kura yake nisanci kaina da shi saboda irin wa'innan kuran da suke tashi din tare da ni a cikin shirin akwai dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taru wuri ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko nimoniya ko wata cuta mata da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da magani nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin wanda ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu ƙaruwar cututtukan da za a iya shaƙa kamar ƙwayar cutar da ke kawo sankarau saboda haka da buƙatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗaki rub a kunna wuta a buɗe ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a ɗan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu ƙaruwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko na wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kamata kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basu ba da bukatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara kamar allurar rigakafin me kenan to kamar yara akwai abin da ake cewa irin su pneumococcal vaccine akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda ne bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su shiga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka. To likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi? Abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata ka ga ya wadatar akan samu ƙaruwar mura idan mura nan ta kasance saboda ƙwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaɗuwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haɗuwa tare kenan saurin yaɗa cutar zai ƙaru kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi ɗin ya amfani da mask ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan ɗan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga ɗaukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a ɗumama shi ya fi sauki. to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati bata Dauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lalle in an kawo su din ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa stereotypes wato kabilun zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses ɗin da suke nan din suna iya bambanta matuƙa da na can wurin to kenan kin ga sai zama Ah, in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi yasa ba a faye yin su a nan ɗin ba ba wai dan ba mu buƙatar su ba amma saboda bambancin irin ƙabilun su ƙwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin hajji da sauransu za ki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura ba na yi wannan to dalili shine mutane daga ɓangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba nan masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. A sai da ce ana ta wani a gaida hawa umar to masu sauraro za a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo karanto muku sakonninku ba a dalilin karancin lokaci yanzu dai ga ibrahim da labarai a takaice To a takaicen wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai Gaza yau Alhamis ya halaka mutane goma sha hudu a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita yayin da isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta Falasino. Ma'aikatar lafiyar ta ce harin na Isra'ila ya auku ne a Khan Yunis wanda ke kudancin Gaza kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara tara jami'an neto da na ukraine za su gana a makon gobe don tattaunawa kan hare-haren jiragen sama da rasha ke kaiwa kan ukraine ciki har da wasu faɗaɗɗun hare-haren tun da aka shiga wannan shekarar Masu ayyukan ceto a Japan sun yi ta fama yau Alhamis wajen neman mutanen da har yanzu ba a san inda suke ba biyo bayan babbar girgizar kasar nan da ta auku ranar Litini daura da gabar ruwan yammacin kasar yayin da ake fargabar cewa lokaci ya fi ƙure. China yau Alhamis ta bayyana rashin jin daɗinta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China. sannan ta ce za ta ɗau dukkanin matakan da suka wajaba don kare 'yan ƙasarta biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa wani harin bindigar atilare ya tarwatsa wani wuri a ƙetaren iyaka har ya raunata wasu yayin da tsofaffi ke daɗa yawa a china kuma yawan 'yan ƙasar masu iya aiki ke raguwa kasar na fuskantar wani babban kalubale game da yanayin rukunin mutanen cikinta daga cikin kalubalen akwai batun yadda za a karfafa gwiwa ma ma'aurata su kara hayayyafa da kuma karfafa gwiwa ma matasa su aure To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya kai mu misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za a ji mu da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku mr pete hanley ni aisha mu'azu nake muku fatan a karasa wani lafiya masalam.